الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الذكرى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين babu wanda za a mutum masu lura bayan na gani idan ya kasance mai sallah da shi ka tafi da kai ba doka da wannan babi da ya kawo na ya kora nan suna cikin babi da sallah amma ku kuna cikin babi na a cikin shan cikin da abin da ya kama da hannun da kuma ga shi a kawo shi nan nan ya ce a habar na a sassunan muhammadu a habar na muhadiyyun wata waya kuma ɗan muhadiyyun an wani da hada hada an rayuwa irin hoshi tuna salma an wurin fata da duk zai fata annahu da a rajulan wani musulma ya fi kuwa. ya zo wani kun bai shi kan kuɗi ne ba za su dura ko bai shi da ne wannan ma ka za ka raka hudu kakin da kayan sallah ta yi da kuma ko zai fata sai wani fita shi shi ma sallai da baka yi sallah ba saboda ya yi sallah bai cika rubuɗi ba bai cika da ba a shirye rubuɗi bai cika ba sallah ba da cika cikar sallah da cika daga cika na ainihin jizuka a sallah in jiski na sallah bai cika ba shi sallah ba cika wuce nan don ka ce ma sallaita ka yi hukuncin ka hukuncin da ya sallawa ki kala ke wa hadiru kala da shi wannan abuwa ilin ya ce wa hadiru ina da tumu zai ba ya ce lau mutta da ka mutu kala ya ce shi lau mutta da ka mutu mutta ala gai da sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ka mutu da ka mutu ba ne daga sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a shirki nan ga rashin cika rukuni rashin cika sajada shida ke na da sunna wannan koyon mutu shida na da sunna bai mutu akan sunna ta mazo ba wannan ne na kasa ka ce ke na ga mai cikar kuni ne da kika tafi da dare shida ta daga sunna ta mazo sallallahu alaihi wasallam to wannan annabi amma ba fasurin wannan ko kuma da munasabar wannan da batin da muke ciki muna cikin kitabu kahara ya yi magana a kan hukuncin sallah wanda isharar wannan isharar nan ala annama tare da sharta wanda ya bar wani sharadi daga cikin shirka na alwala dai kamar tare da rukunin na rakanin salati da kuma da bar rukuni da cikin rukunin sallah a shekin nan wani sallah ta bashi da bari rukuni haka na ita ma alwala ta bashi da bari wani shirki da cikin shirkan ta babu yuji da kaimi wajen biyu ta sujudi ba da mai dana akan cewa yuji da kaimi shi nisan da ta nai shi nisan da mutane wai da fi shi nisan da fi su yi da zai sajada idan mutum na sallah to kashi din hannuwa ne haka ki nisanta su da jami'an wannan nisantawa tsaka-tsaka ba shi bude hakan da ba don mai shi da shi a tsaka-tsaka ne kuma kasa ya haka da ake haka in wuna na kusa ga ta ta da shi ya samu ya sake da shi ma da shi don haka shi ke nan za ka huda ka huda sannu wanda in wani na bayan ka shi na ganin hankin hankulansa to shi ma wannan bai da munasaba da wannan sai an diba dai an sa abin da shi na kanta wato nisan tawar hamurta ko nisan tawar damarta daga haɗar gani wato nisan tawar nan bai kai ga nisan tawar wadda ka sa shi zirin fadda bai na auren mutum ba balle sallah ta bashi don ka shi ke nan kaga duk mutum ya bar wani shari'i daga cikin shirka na arwallah arwallah na bashi kuma yan ka bar wani shari'i daga cikin shirka sallah ita ma sallah tana bashi na abin da ya kamata kawai ya kamata bayan arwallah da bashin sallah shi da munasabar su amma ma da wannan babu da munasaba shi na ce a rabar na yayin rubutainin kala a duk na bakar wani magana an ji a kuɗi